Deutsche Welle. Learning by ear. Ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Masu saurare barkamu da sake saduwa a cikin kashi na biyar na wasan yaƙi da muggan laifuka mai suna gaskiya ɗaya ce. A wannan garin na Afirka mai suna dutsen langa. matasa abokan nan namu guda uku wato bilki da faruku da jamilu sun fara gudanar da wani bincike nasu na kashin kansu akan mutuwar musa babuji shi dai musa an yi masa dukan kawo wuka ne a yayin bikin azahar sashen ginin wata cibiyar matasa wannan cibiyar matasa ta haifar da rikici tsakanin ma'aikatan garin dutsen langa da kuma matasan da ke garin mangwarori wanda ke makwabtaka da dutsen langa dukkan waɗannan ɓangarori dai suna igirarin cewar wani bangare na kudin ginin wannan cibiya hakkinsu ne. Za mu fara wannan kashin ne mai taken sauri kan haifi nawa da sauraron abin da 'yan sanda suke shirin yi bayan da suka kai wa matar marigayen ziyara. kamar dai matan malam musa bata san wani abu da zai taimaka mana ba a binciken da muke na mutuwar mijinta ba hmm. zai yi wuya a iya tantancewa wataƙila bata iya tuna wani abu ba ne saboda tana cikin alhini hakan zai iya yiwuwa na yi mamaki da ta ce mijin nata su ya haɗu da adam kuma shi adam ya faɗa mana cewa ba su shaƙu da malam musa ba jikina yana bani cewa akwai wani abu tare da wannan mutum, duk yadda aka yi akwai wani abu da yake ɓoyewa matar malam musa ta ce mijinta da adam kwanan nan ne suka shaƙu ina mamakin me yasa suka shaƙu kuma me yasa adam ɗin bai faɗa mana cewa sun shaƙu ba me yasa yake ɓoyewa yana ganin ba za mu iya ganowa ba lallai ya kamata mu bincike shi da zarar mun koma ofis za mu iya fayyace komai na yarda da hakan amma kada mu dogara da adam kadai a matsayin makamar mu akwai bukatar mu zurfafa bincike haka ne kamfanin wayar sun faɗa maka wanda ya kira su ya shaida mana cewa an jiwa malam musa rauni a'a an yi kiran ne daga wayar tafi da gidanka don haka ba su iya gano lambar ba kai akwai mutane da yawa a wajen lokacin da aka daki musa abin da ban mamaki a ce ba wanda ya zo da wani labari idan aka yi la'akari da yadda wurin yake cike da mutane a lokacin da aka doke shi to me zai hana mu sa dan wani lada haka ne amma na san yadda oga zai yi idan ya ji wannan magana. mu ba za mu kashe ɗan kuɗin mu da muke da su akan kes kwaya ɗaya ba alhalin muna da kisa-kisai da yawa a gaban mu <laughs> kai duk da haka ya kamata mu jarraba ko kuma za mu iya bin wasu hanyoyin kamar a duba hoton yatsu ko kuma gwajin kwayoyin halitta ta haka watakila za mu iya samun wata makamar daga abubuwan da masu binciken kimiyya suka tattara a wajen bari na yi wa oga magana na ji me zai ce da zarar mun koma ofis zan je na gan shi bilki ban taɓa shiga cikin gidan jaridan dutsen langa ba ginin yana da kyau yauwa faruku nan ne ofishin aisha Shigo! Biliki, ki faɗa mini za ku zo ba. <laughs> Ai ban san sai na nemi izini ba yayata. Dama kin san abokina Faruku ko? Na san shi mana. Faruku kana lafiya? Lafiya kalau Aisha, na gode. To me ya kawo ku ofishi na? Aisha ko kin san wani abu game da ikirarin da matasan mangorori suke yi? Bana ce ba, me yasa kika tambaya? Am, um, eh to. Wannan tunanina ne Aisha. lokacin da kika yi tambayar a ɗakin taro na ga alamun kamar kina da tabbacin wani abu kuma amsar da magajin gari ya bayar sai ta sa ni tunani to shikenan kuna ji na bai kamata na faɗa muku wannan ba saboda muna son mu fitar da wani babban labari ne amma ba komai ba za mu faɗa wa kowa ba bari na rufe kofa tukunna abin sirri ne sosai menene aisha ki amince mana shi kenan. amma dole ku rike shi a matsayin sirri kun yi alkawari mun yi alkawari yadda abin yake shine muna zargin akwai babbar almundahana dangane da ginin cibiyar matasa mm-hmm. wato da gaske ne hukumomin dutsen laga sun waro kudin mutanen mangorori kenan ko ba a ce haka kai tsaye ba ba lalle kudin don haka aka tanade su ba amma wani yana kokarin janye hankalin mutane daga gaskiyar lamarin ana ta yada jita-jita dai a ko'ina ban yi mamakin wannan abin ba ganin yadda mutane suke cewa malam musa ya ɓace da cin hanci wannan ita ce maganar faruku mutane suna cewa malam musa ya ɓace da cin hanci amma akwai wata shaida akan hakan eh babu ni yar jarida ce ina buƙatar na yi cikakken bincike ba wai na yi aiki da jita-jita ba akwai buƙatar na gano ainihin alaƙar malam musa da kuɗin har yanzu na kasa fahimtar komai amma wani abu da na tabbatar da shi shine idan yana da hannu a ciwaciwar kuɗin to watakila wani ne yake son ya rufe bakinsa ma gaba ɗaya. Kwarai kuwa, wani wanda baya so a gano wani abu ba, wane ne wannan kuwa? Ku bari na kammala bincike na, mu samu sahihan bayanai daga nan sai mu gano me zai faru. Akwai labarai da yawa shafin yanar gizo da suke ɗauke da hujjoji masu jan hankali game da yadda kudaden albashin ma'aikata ya yi batan dabo da kuma kuɗin gina cibiyar matasa a mangwarori. Ka san yadda abin yake, kowa zai iya ƙirƙirar shafi a yanar gizo. ya rika rubuta abin da ya so kuma ya samu masu bibiyarsa a gaskiya ma dai labaran da suka fi ƙayatarwa sun fi samun masu bibiyarsu da yawa babu wani bambanci ko labarin na gaskiya ne ko karya ne amma ba kai bane a yanar gizo yake karya? akwai amintattun kafofin da suke yada labarai na gaskiya da suke kan yanar gizo hakika amma hakan ba yana nufin koyaushe mutane suna tuntubar waɗannan shafuka ba wasu mutanen sun fi son su duba irin kafofin da suka fi dacewa da ra'ayoyinsu maimakon su rika duba labarurruka ta bangarori da dama ko da yake abin yana ɗaukan lokaci idan ka ce sai ka tantance dukkanin labaran da ka karanta a yanar gizo e amma hakan ya zama dole idan har kana son ka tabbatar da abin da kake karantawa ko kalla gaskiya ne na gane wato dai kamar yadda masu maganar kan ce sauri kan haifi nawa shi kuma abin kirki baya zuwa da sauki ya kamata a gano ainihin gaskiyar jita-jitar da ake yadawa akan cibiyar matasa ko ba haka ba Hmm. Ina ganin bincikenmu ya kara faɗi kenan. Me kike nufi bilki? Ah. Wane bincike? A'a, ba wani abu ba ne. Wasa ne kawai da muke yi a tsakaninmu. Ina ta ƙoƙarin yin magana da matasan mangwarori don na ji ta bakinsu. Amma sun ce ba sa son su yi magana da 'yan jarida. Me yasa ba za ki ba ni damar da nemo miki labarin ba Aisha? Na san wani daga cikin shugabannin matasan mangwarori. Su yi makaranta tare da yayana. Zan je mu hira tare da shi. Da gaske? To, idan haka ne sai na saita ka zan faɗa maka abin da zaka tambaya to lalle abubuwa suna ƙara ɗaukar hankali barka da asuba inspector maryam barka dai hashim ya kake lafiya lau ya kuka yi da inspector jiya kin tambaye shi game da yiwuwar gwajin kwayoyin halitta da na hoton yatsun? eh na tambaye shi ya ce a'a ya ce a'a dakata hashimu ya ce ba za a iya yin gwajin halitta da na 'yan yatsu ba amma ya yarda mu sa lada ga wanda ya kawo wani bayani yauwa hakan yayi daga mun gama wannan tattaunawar zan buga sanarwar ladan yayi kyau to me za mu yi kuma maryam kafin mu samu wata makama daga jama'a ina so mu sake bibiyar abubuwan da suka faru a makon da ya gabata kuma mu sa su a ma'auni to hakan yayi da farko dai an yi bikin azahar sashen ginin cibiyar matasa a lokacin da aka ci zarafin malam musa washe garin faruwar abin ya mutu a asibiti shine dan kwangilar ginin cibiyar matasan kuma kowa yana daukarsa a matsayin dan cuwa mm. da a ce muna da ƙarin bayani game da wannan jita-jitar da mun samu hasken wanda ya kashe shi daga baya kuma mun samu zanga-zangar kungiyar kwadugo wanda matasan mangorori suka yi wa kwantan ɓauna abubuwa da yawa da suka faru suna da alaƙa da cibiyar matasa wanda aka kashe ɗin a nan yake aiki 'yan kwadago suna ikirarin cewa kuɗin da suke bi ne aka karkata su don ginin cibiyar matasa kuma matasan mangwarori ma suna irin wannan ikirarin a yanzu dai duk wanda yake da hannu a cikin ginin cibiyar matasan abin zargi ne magajin gari ya dakatar da aikin har sai abin da hali ya yi me yasa zai yi haka ina nufin mun dai san cewa kammala ginin yana da muhimmanci ga yakin neman zaben jam'iyyarsu a wannan yankin gaskiya ne to zai iya zama cewa dan kwangilar malam musa sun samu saɓani ne da shi shi kuma magajin gari yanke hukuncin ya kawar da shi zai iya yiwuwa amma kada mu wuce gona da iri ba lalle ne ya zama magajin gari ya yi fada da musa ba ko ba komai ba zai yi faɗa da shi a bayan ofishinsa a lokacin da ake aza harsashin ginin cibiyar matasa ba amma zai iya tura wanda ba gaskiya ne don haka muke da buƙatar fara zaman tattaunawa da shi sannan kuma akwai adam za ka iya nemo bayanai a kansa cikin sirri ta bayan fage me zai hana kafin nan ni kuma zan bibi waɗannan bayanan na fito da jerin tambayoyi akan abubuwan da suka faru a dutsen langa 'yan kwanakin nan don magajin gari ya fayyace mana su muna buƙatar mu gano abin da ya sani da haka kuma muka kawo ƙarshen kashin na yau 'yan sanda dai sun yanke shawarar yi wa magajin gari tambayoyi shin zai ba da haɗin kai kuwa bilki da faruku sun je don su haɗa ƙarfi da aisha don su gano gaskiyar ikirarin matasan mangurori shin ko wannan zai taimaka wa binciken da suke yi kan kisan malam musa ku sake lalubo mu ta mu na yanar gizo wato dw.com masu yaƙi da muggan laifuka dandalinmu na sada zumunta na buɗe domin ku. kafin nan nake muku fatan alheri daga nan sashen hausa na dw. Siyaki da muggan laifuka.